Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali muke farin cikin gabatar da shirin. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hirar da muka yi da shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Nigerian Women Against Violence kan wato taken ranar mata ta duniya da ci gaba da yayatawa da kuma aiwatarwa sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma duka sai kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. jam'iyyun masu hamayya a jamhuriyar Nijar sun ce za su ƙauracewa zaben fadda gwanin da za a yi a kasar suna masu faɗin cewa ba a yi adalci a ilahirin tsarin zaben kasar ba. Gammiyar jam'iyyar ta COPA ta ce ɗan takarar ta Hamma Ahmadu ba zai shiga zaben fadda gwanin da aka shirya yi a ranar ashirin ga wannan wata idan Allah ya kai mu ba. To amma ta yi alkawarin cewa za ta ci gaba da ɗaukar matakan ganin cewa shugaba Muhammadu Yusuf bai sake cin zaɓe ba a can ƙasar benin kuma da alama ita ma ta doshi yin zaɓen fidda gwani tsakanin firaministan ƙasar lionel dinsu wanda ke kan gaba da kashi 28 daga cikin ɗari da kuma wani sanannen ɗan kasuwa paris salon wanda shi kuma yake da kimamin kashi 25 daga cikin ɗari Sanata Bala Sanders ya samu nasara da ya ba da mamaki jiya talata lokacin da ya lashe zaben tsaye da ɗan takara a jihar Michigan ya doke tsohuwar sakatariya harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Ƙididdiga da dama da aka yi sun nuna cewa Hillary ce za ta lashe zaben amma sai Sanata Sanders ya samu nasara da ɗan rata. To amma Hillary Clinton ce ta lashe jihar Mississippi. ta bangaren jam'iyyar republican kuma donald trump shine ya lashe zaben tsayar da dan takara na jam'iyyarsa a jihohin mississippi da michigan a yayin haka ne ke faruwa shugabannin jam'iyyar republican sun kaddamar da wani yunkurin babu kama hannun yaro domin kokarin hana donald trump zama dan takarar jam'iyyar suna masu faɗin cewa babu tabbas game da shi kuma zai sha kaya idan jam'iyyar democrat ta tsayar da hillary a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan nuwamba Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata shugabannin ƙungiyar ƙasashen Turai suka ce sun cimma wata yarjejeniya da ƙasar Turkiyya domin mai da dukkan dubban 'yan gudun hijira zuwa ƙasar kuma suka ce sun yi amanna da cewa za a cimma cikakke yarjejeniya wajen taron ƙolin ƙungiyar da za a yi a makon gobe idan Allah ya kai mu. bayan da aka yi watanni ana samun saɓanin ra'ayi tsakanin ƙasashen ƙungiyar 28 shugabannin ƙungiyar sun ce sun cimma daidaituwa na baiwa ƙasar turkiyya ƙarin kuɗi domin taimakon 'yan gudun hijira sa'annan kuma cikin hanzari za su sausauta wa 'yan turkiyyan ƙa'idodin samun izinin shiga wata ƙasa yanzu ana jiran ga abin da zai faru a ranar 17 ga wannan wata na maris lokacin da za a fara taron koli domin daddala alkawuran da suka yi a sabuwar yarjejeniyar da shugabannin kungiyar suke fatar za ta sa al'amura su daidaita kan iyakokinsu kafin ƙarshen wannan shekara. Daga ƙarshe an shirya yau laraba nan cikin yarda Allah za a koma ga yin shawarwari a hukumance tsakanin gwamnatin Siriya da masu hamayya ko da yake manyan masu ruwa da tsaki a shawarwarin ba za su kasance a wajen taron ba. Jesse Shasine mai magana da yawun wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya Staffan de Mistura ta ce a shirye suke da shi da tawagarsa su tarbi mahalatta taron a birnin Geneva. To amma duk da haka ta kara da cewa masu halartar taron ba za su iso ba sai ranar sha uku ko kuma sha 14 ga wannan wata na Maris. labaran duniya kenan kuka saurara jiya ne kasashen duniya suka gudanar da bukukuwan ranar mata ta duniya ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin ta da tsimin masu ruwa da tsaki kan abin da ya shafi mata a ci gaban hirar da muka yi da shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira nigerian women against violence helen bako bayan ta gudanar da wani gangami da nufin jawo kan hankalin wato hankalin al'umma kan taken ranar ta bana ta bayyana rawar da mata za su taka a Najeriya na ganin ba a manta da manufar wannan rana ba. Ya kamata mu mata a gida mu ɗauki wannan zarafi wannan shekara da aka yi zancen cewa a manufan mata ne a yi kokoriya a koya ma kowane mutum maza da mata domin su cimmato burin cewa an ga lalle an sami daidaitin uh, jinsi a kowane wuri a cikin duniya. To, matanmu a Najeriya ya kamata mu faɗakar da juna, mu ɗauki wannan zarafi mu faɗakar da juna game da irin wannan koyaswa da ake yi. Mu yi magana da mutane a kauyuka, a ofis, a gidajenmu, mu nuna ma mutane muhimmancin mata da kuma wannan buri da aka ɗauka wato wannan koyarwa da aka yi a wannan shekara cewa lele-lele ne a gani an sa an daidaita jinsi a kowane wuri a kowane kasa duniya game da mata maza da mata ya kamata su zama ɗaya. To amma batun daidaito ɗin yana da sarƙaƙiya bisa ga al'adunmu kina gani zai iya yiwuwa a ɗauki wannan da muhimmanci a hukumance a ƙasashenmu na nahiyar Afirka? Zai yiwu don ko da shike akwai al'adunmu kamar da mun sani akwai al'ada da ta sa an raina mata, amma mutane kansu na wayewa yanzu. Har ma ya zamanto uh, maza da kansu suna kira akan irin wayannan al'adu da bai kamata ba, ya kamata a canja su. To yana yiwuwa a mu na Afirka. Eh, lokacin da ina karanta zancen abin da ke faruwa, ita minista na mata ta yi magana kan cewa dokokin ƙasa ita ce mai muhimmanci ta sha ƙarfin dokokin al'adu da na addini. Abin da take nufi shine bai kamata dokokin al'adu da na addini ta sha ƙarfin dokar kasa ba. To wanda ya nuna cewa idan akwai al'ada da yakan sa a raina mata ko kuma ba a ɗaukar su da muhimmanci kyautu ya yi mutane su duba wannan al'ada da kyau. Domin Allah fa ya yi ta mace da namiji ya ɗaukaka su gaba ɗaya. Suna da muhimmanci. Saboda haka mu a Najeriya a Afirka gaba ɗaya mu canja al'adun da suke sa ana raina mata. bai kamata addini ta danna mata ko kuwa ta nuna bambanci bisa ga mata ba ba wata addini da tana koyarwa cewa a rena mata ko kuwa a wulakanta mata bai kamata ba idan ana yin haka bai kamata ba ina son koma kan maganan yarinya dinnan da aka mai da ita wannan yarinya mai shekara goma sha hudu nan kin gan shugabannin addini sun fita sun yi magana na gode ma sarkin Kano wanda ya fito ya yi magana ya ce a'a bai kamata ba yarinyar nan bata kai shekarun da ya kamata ce a tilasta ta ta aure ba shugabannin addini ma sun fita sun yi wannan zance sun ce a'a ba wata addini da ta ce a tilasta yarinya mai shekara goma sha hudu a tilasta ta yin aure ba to wannan yana koya mana cewa A'a, addini ba ta yarda da haka ba, ko addini na Krista ko addini na Musulmi. To, ni kira na ga shugabannin addinai kamar yadda muka ga misali a wurin sarkin Kano, ɗan kode mishi. Da shugabannin addinai a Kano da suka fito, suka tsaya suka ce, a'a, addini ba ta yarda yi haka ba. Sauran sauran sarakuna, sauran shugabannin addinai a kasanmu ya kamata su su fita. Suka lallai in abu ya faru kamar haka su yi magana tsaya kamar yadda shi sarkin kano ya tsaya su yi koyi don ya yi misali ne su yi koyi ga abin da ya yi su yi koyi kuma ga abin da shugabannin addini na kano suka yi kan wannan zancen yarinyar nan wato sun yi magana mai karfi ta wurin mataki da suka ɗauka nan don suna ce mata ko kuwa yara ma ƙanana kuma suna da muhimmanci kada wani ya ci zarafin su to haka nan ina fata mu da mu za su yi koyi ga wannan abin da ya faru. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Helen Bako shugabar wannan kungiya da ake kira Nigerian Women Against Violence a mu da ita to sai ku ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. Menene duniya, menene dadihin duniya. minene duniya minene dadihin duniya shata mu ba mu sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke isai doro muke isai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bayu muke kudu ba tun haƙurin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne ma hatsi yake amma hatsi in ya samu wani dan kuka yake za rugowa take hatsin ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa hatsin ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa haka ne a gurin mutane reza nake mai kai baki salele ni gobara nike Salusu ni gobara nike tun da kaina na bambari ba shin salusu wane zan bari tun da kai na ba ragama garin gawa ne za ragama sai ma aliyu kun san ban na bar shi garin ga kowa ya sani babban bawa yake domin dala in ya rika ai shi ma mata shi za shi ba ashe bawa mata yake ashe bawa mata yake kadriwa salisu hanni mai hadi salele ni waka nike To a gaida shatan Nijar har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe biyu da minti goma sha tara na asuba ga Ibrahim Alfa'ame da maimaitin ciki da gaskiya. Munin wannan kwangila ita ce hukumomin najeriya masu matuƙar muhimmanci wadda suke rike da amanar arziki da dukiyar najeriya nan ba san ma lokacin da aka cinye wannan dukiya ba. muna tsammanin yau gobe jibi za a yi kwamishin mr president zai kwamishinin ba wani labari. ya kamata mutanen najeriya su gane cewa waɗannan mutanen fa waɗanda suka yi ruwa suka yi tsake suka cinye dukiya irin wannan ba mutane ne ɓoyayyu ba. Jama'a Assalamu alaikum. Har yanzu muna kan batun nan ne na tsabar kuɗi har kimanin naira miliyan dubu ɗari da hamsin wanda akasarinsa na bashi Najeriya ta karɓo daga ƙasar China domin saka kayayyakin tsaro a Abuja da Lagos. To amma sai aka waye gari babu wannan kuɗi ba kuma ga aikin da aka ce za a yi da shi ba. ma'aikatar harkokin 'yan sanda ta najeriya ita ce wuƙa da nama a wannan aiki na sanya kyamarorin bidiyo guda dubu ɗaya Abuja da wasu guda dubu ɗaya Legas da hanyoyin sadarwar gaggawa ta 'yan sanda da wasu motocin sadarwa na 'yan sanda har ma da wasu layukan tarho guda miliyan ɗaya da rabi. An ɗauki wannan aiki kacokam ɗinsa aka ba wani kamfanin ƙasar China mai suna ZTE ko kuma ZTE. Kuma duk da cewar ba gudanar da wani aiki kamar yadda yake a rubuce a takarda ta kwangilar ba an gama karɓar dukkan kuɗaɗe dala miliyan 399,500 wato kusan naira miliyan 135 da aka karɓo rance daga bankin exim na ƙasar china aka bada shi ga waɗanda suka yi wannan aiki ko kuma dai a zahiri waɗanda ba su yi aikin ba dalilin haka sai majalisar wakilan najeriya ta kafa kwamitin bincike a ƙarƙashin jagorancin malam ahmed rima mai wakiltar mazaɓar misau da dambam a jihar bauchi wani abu da nake so mutane su gane shine munin wannan kwangila ita ce hukumomin najeriya masu matuƙar muhimmanci wadda suke rike da amanar arziki da dukiyar najeriya nan da yawa daga ciki ba su da hannu a ciki ba san ma lokacin da aka cinye wannan dukiya ba mun yi magana da jami'an sarrafa harkokin bashi na Najeriya ko kula da bashi da ke kan Najeriya wato Debt Management Office. Babban jami'an waje suka tabbatar mana cewa a wannan bincike namu babu guda daga cikinsu da aka yi shawara da shi wajen ɗaukan wannan bashi. Alhali lokacin biyan wannan bashi bai yi ba, amma suka tabbatar mana an biya naira na gugan naira ko dala irin ta Amurka ta zamani mai tsada miliyan arba'in da ɗaya riga an biya ta. Sa'an nan babban bankin Najeriya wato Central Bank shi kansa ya ce bai san yadda tsarin yarjejeniyar yake ba ko babu hannunsu a ciki sa'annan babban ofishin inspector general na najeriya na 'yan sanda shi kansa ya ce ba a shawara da shi ba amma shi zai amfani da wannan na'urar amma ma'aikatar harkoki da ta jibanci harkar 'yan sanda ita ce ta yi wannan to ofis ɗin babban IG a rubuce ya tabbatar da babu ruwansa a ciki sa'annan ofishin mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaron lafiyar najeriya kansa ya ce shi ma ba a yi shawara da shi ba an dai kwangila yana da labari amma babu hannunsa na hukumar birnin abuja tarayyarta wato fcda ita ma a rubuce ta ce ba ta da hannu a wannan kwangila ba a gaya mata ba ba san kuma za a yi wannan kafe-kafe ba kamar kai ne yanzu kana so ka gina gida ko ina so in gina maka gida a unguwarku to abin da ya kamata ka yi ai ne sai ka nuna min inda zan gina gidan to amma kuma ya zan gina maka gida baka nuna min inda kake so ba to wannan shi shine abin da ya faru gwamnatin Lagos da gwamnatin birnin Abuja cewa ita wannan hukuma ta Najeriya mai lura da harkokin 'yan sanda wato Ministry of Police Affairs ta wancan lokaci da ministocinta ba su nemi shawarwarin gwamnatocin Lagos ko kuma gwamnatin birnin tarayyar Abuja na inda za a kafa waɗannan na'urori ba mai yiwu aka ba su a hanyar ruwa mai yiwu aka ba su a inda bai dace ba to amma babu ma labarin ba su ma sani ba sun rubuta mana a rubutu cewa ba a yi shawara da su ba ba su da hannu bayan su ma'aikatar kuɗi ta Najeriya ita ma ta faɗa cewa akwai dai bashi akan Najeriya amma bisa wace yarjejeniya bisa wani tsari na karɓa da biya za a biya Najeriya za ta biya wannan bashi ba a san yadda aka cimma wannan yarjejeniya ba saboda haka dukkan lauje ne a cikin naɗi aka kulla aka sakaya aka ɓoye aka sari mutanen Najeriya da shi aka sari arzikinsu aka ƙara dulmu yadda harkokinsu na arzikin da kuɗi aka sa mutane halin kakani kayi aka zo aka ɗora wa 'ya'yan jikannu ƙarin bashin da ba a san ranar sa ba. Ɗan majalisa Ahmed Rima sau shugaban kwamitin binciken wannan almandahana wani ɗan sanda wanda yana cikin waɗanda aka tura domin samun horaswa kan na'urorin da za a kakkafa ma 'yan sanda ɗin ya faɗa mana cewa a bayan da suka kammala wannan horaswa sun ɗaukar cewa za su ga waɗannan na'urori na zamani waɗanda alal haƙiƙa za su taimaka wajen ƙara tsaron ƙasa to amma sai suka ga wayan. Ɗan sandan ya yi magana kan wannan da kuma irin rawar da kamfanin taurarin dan adam na Najeriya wato sat ya taka da kuma wani kamfani wanda aka ce mallakin tsohon shugaban uh, hukumar ta Nigecomsat din ne wanda aka shigar cikin wannan aikin. Haka kuma ya yi magana kan yadda aka ce za a sanya matasoshin sadarwar da za a kafa din kofofin da harsashi ma ba zai iya ratsa su ba, to amma sai aka sayi na kasuwa aka sanya musu mun sauya murya wannan ɗan sanda da yake baya da izinin yin magana kan wannan batu a shekara dubu biyu da goma sha biyu shekaru hudu da suka wuce kenan an ciro mana da signal nan akan mu wuce mu gini training da za a yi na wannan zaki muka je training to a lokacin a abuja ko wanda aka yi a abuja ko wanda aka yi a lagos to a lokacin ita shi kwamfutar ina gani tana son ta ɗibi ma'aikata lokacin saboda wannan project su wa'annan ma'aikatan da aka sa ɗiba an haɗa mu da su mun je mun yi training na wata ɗaya bayan training ɗin nan da muka yi na wata ɗaya sai kowa ya koma inda yake aiki bakin aikinsa to muna tsammanin yau gobe jibi za a ce project za a zo za a yi commission mr president zai yi commissioning mm. za a ci gaba yadda aka kama mm. aka inda ya kamata ba wani labari bts na ronin mana da BTS guda ɗari bakwai da talatin da ɗaya. Shi na'urar nan mm. ana kiran shi BTS Base Transceiver Station. Mm. Shi Base Transceiver Station ɗin nan a kowane ɗaya maka misali a kowane wurare a kowane jiha yanayin girman jihar yanayin yawanta. Mm. To wannan BTS ɗin idan a ce yau za a yi co-location na MTN, Glo da sauran telecommunication. su zo su sa na'urorin su microwave a kowane guda daya hanyar kawo kudi ne wannan su project nan ta yi nisa mana zamanin za a ci gaba inda aka kama ai kamata bai zo ya yiwu ba daga inda aka fara daga ina matsalan ya fito Allahu alamu amma ni a inda na gane shine akwai wata kamfani da ake kira BC Tech ita wannan BC Tech ɗin daga ina gani na ainihin former director na Nash Concert shi ne wannan kamfanin ban san sunan shi ba amma shi ne mai wannan kamfanin ita bishiyar ta shigo a kan ta yin mainfesin bishiyar sannan da muke da shirin guda ɗari bakwai da talatin da ɗaya amma kuma matsalar sabuwar kamfani ne bata da staff da za iya wannan aikin ita ma na satin da aka ɗauko ta consultant na Nigerian police ita kanta ba ta san project ɗin yake ba kuma ita 'yan sanda ita 'yan sanda suna da wayan da za su iya aikin nan ita na cikin sat ba da shi 'yan sanda na da aikin amma wanda ya kamata ya san abin da ya kamata a yi a manyan 'yan sandan ba su sani ba ba su da fahimtar abin kuma yaran da suke da shi da suke fahimta suke da wannan fahimta ba a kawo su me kuka ga ya kamata ni a samu ci gaba a kofofin da ya kamata a ce suna a kowane station da suke all the command bulletproof doors ne amma kuma duk yanzu haka duk command ɗin da ka je substandard ne a kai shi ya sa a kwanakin baya akwai batirin a sitilin jirgi abuja ya fashi batirin ya fashe ya shiga mawani ido a abuja a kwanakin baya wani ɗan sandan najeriya kenan shugaban kwamitin bincike wannan hana a majalisar wakilai ahmed rima ya yi ƙarin haske Akwai abubuwa da dama waɗanda ya kamata mu ba da haske a kansu Mm. Da farin farko ya kamata mutanen Najeriya su gane cewa waɗannan mutanen fa waɗanda suka yi ruwa suka yi tsake suka cinye dukiya irin wannan naira da gugan naira biliyan ɗari ɗaya da hamsin suna nan a cikin al'ummar nan. ba mutane ne ɓoyayyu ba mutane ne waɗanda suke da ɗagawa mutane ne waɗanda suke jin su sun isa su gogaggu ne a su 'yan siyasa ne ko masu mulki ne a da ko kuma suna neman mulki nan gaba ya kamata ku ci hafira da waɗannan mutane dalili su ne waɗannan mutane suka kashe wannan ƙasa da yau kowa da talaka da ɗan kasuwa ɗin kowa ke wahala su kansu suna zaman fargaba wannan shi ne ya kamata mutane su gane na biyu kuma ya kamata ya kokarin mu za mu yi bankaɗo wannan gaskiya kuma ya zamanto ne na ƙarshe a tarihin Najeriya da za a irin wannan almubazzaranci da almundahan da cuta da zamba da zalunci na uku su shine ya kamata mutanen najeriya su yi wa kansu kiyamun laili su tabbatar da cewar mun aiwatar da duk shawarwarin da muka gabatar da su mu tabbatar da cewar gwamnati da sashen shari'a da mu na majalisa mun haɗa kai an aiwatar an hukunta waɗannan mutane kuma an karɓo wannan dukiyar da aka halaka ta na gaira babu dalili wanda mutanen najeriya ba su ci ba ba su sha ba har ɗora musu bashin da yanzu sai jikokinsu ne ma za su biya. To masu sauraro da yake har yanzu ana ci gaba da binciken wannan lamarin za mu dasa aya a nan har sai zuwa lokacin da aka bankaɗo takamammun mutanen da suka wawure wannan kuɗin. A mako mai zuwa za mu gabatar da wani shirin daban. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. Sai kuma rayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum mai magana Muhammad Awal Baba iya da karamar kuma Toro cikin jihar Bauchi, Najeriya. Don Allah da wani mutum yin nan na ko kuma kuka na gonan jihar Bauchi. Don Allah ya taimaka ya biya malaman makaranta su domin wa'yansu malaman fa yanzu an fara korar su tafi gidajen haya. Ya'yan da sun fara mutuwa yanzu don sun je asibiti ma ba kuɗin magani da fara kuma kasa kuma babu magani dole haka suke gani ya'yan da suke mutuwa. an kore su daga gidan haya yanzu yunwa tana nan mu da muke taimaka musu mun fara gajiya don Allah da annabi mai girma gona ya harbo ai kun san wani suke cin kuɗa kun san wani suke cin kuɗaɗen yanzu malamin malaman tsangaya suna nan wani mutum tsaye ma uwarsa ba iya gaisarwa amma ebo mutane ya ta karɓo kuɗi a kan shi malamin tsangaya ne kowa ya san da wannan mutum zai iya karɓo kuɗin mutum goma kowa ya riga ya sani wannan abubuwa da kuke kai kun riga kun san gaskiya kun tace gaskiyar za ka ga ɗan malami baya koyar da ba ɗaukar ɗan malami aikin tisha sai ɗan alfarma wanda zai iya rubuta sunansa zama a zuwa ce shi ne tisha kowa ya riga san da wannan a cikin jihar bauchi kun san masu gaskiyar kun san marasa gaskiyar don allah da annabi ku biya su kuɗaɗen su don allah saboda kai ma ba a maka haka ba ka taimaka ka biya malaman makaranta kuɗaɗen su don allah ko da na ta ka taimaka ka biya su ba bai sakar da ke kansu. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana da Abdullahi ne mata gargajiya kuma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. sashen hausa na boa na murya amurka yana shafa da ra'ayina a kan wannan rana ta mata ta duniya wannan rana ce mai muhimmanci gare mu da kuma yan najeriya da duniya ba su daya a hakikanin gaskiya ina jinjina ma shugaba ina jinjina ma hajiya aisha da buhari uwar gidan shugaban najeriya a kan kokarin da suke yi da harkokin mata musamman kamar ungozomomi da kuma sauran yan gudun su jera waɗanda suka wannan ma dole na jingina musu kamar da irin kokarin da suke yi kuma allah ya kara kare su kare su kan shugaban kasa muhammadu buhari da dukkan mutumin da yake taimaka mata saboda mata iyayenmu ne kuma dole na mata waɗanda suke taimaka musu ba don kai ba ganin muhimmancin wannan rana da duniya da iyayen mu mata na gode sashen hausa na boa mai magana da ta abdullahi mai maganin gargajiya kuma jihar kebbi a tarayyar assalamu alaikum boa mai magana mubarak bakin otal ɗan ali da magarin jamhuriyar niyar babu shakka dangane da sanarwar da kofa suka fito suka fitar da ita wato kawancan jam'iyyu masu adawa a jamhuriyar Nijar na dakatarwa ba za su shiga zaɓe zagaye na biyu ba ya yi daidai. Ganin zalunci ne ake yi kan a cikin wannan ƙasa tamu. Domin ga Muhammadu Isu ya fito ya fara kantin a cikin ƙasa ga kuma shi babban ɗan hamayya wato Muhammadu a gidan kaso yana tsare an ki a fito da shi a ba shi dama ya kantan a cikin ƙasa na ganin zai ci mulki idan aka yi haka so a gaskiya wannan zalunci ne kana kuma muna godiya ga wannan manya-manyan jigajigan 'yan adawa na mu kamar Hussein Umar wanda suka ce a dakatarwa kawai a yin duk 'yan majalisun mu su janye kada ma mu shiga wani aiki na wannan zaɓe kuma an janye duk wasu jami'an mu wanda suke cikin sai ko wannan yayi daidai domin jan kunne ne muka yi wannan babba da ita wannan jam'iyya mai muke kenan su Muhammad Isu ya so yi zaben adalci sai ya tafi hamma a ci gaba da zaɓe idan ko dama ya san zaɓe da domin domin dama ma ya ce ba zaben shi aka yi ba sai je to kuma sai ya kyale hamma a gidan kaso ya ci gaba da zaɓen shi kenan kaga shi kaɗai ya kiɗe shi shi kaɗai ya rawar shi shi kadai ya tsaya ta shi shi kadai ya ci zaben shi babu wani wanda ya taka mashi birki to don haka wannan zalunci ne kuma ina kira ga kasashen duniya ya kamata sa baki akan wannan abu da yake faruwa a cikin kasar mu ta Niger domin ba karamin zalunci bane ake wannan majuju na yan adawa kowa da ya san da wannan nagode biyo to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai An shirya yau Laraba za a koma ga yin shawarwari a hukunce tsakanin gwamnatin Siriya da masu hamayya, ko da yake manyan masu ruwa da tsaki a shawarwarin ba za su kasance a wajen taron ba. Haka kuma an ce wasu mahalarta taron ba za su iso ba har sai zuwa ranar sha uku ko kuma sha hudu ga wannan wata na Maris. Sanata Bernie Sanders ya samu nasarar da ya ba da mamaki jiya talata. lokacin da ya lashe zaben tsaye da ɗan takara a jihar Michigan ya doke tsohon sakatare a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Ko da yake ita Hillary Clinton ɗin ita ta lashe jihar Mississippi ta ɓangaren Republican kuma Donald Trump shine ya lashe zaben tsaye da ɗan takara na jam'iyyarsa a jihohin Mississippi da kuma Michigan. A yayin da hakan ke faruwa kuma shugabannin jam'iyyar Republican ɗin sun ƙaddamar da wani yunkurin babu kama hannun yaro domin kokarin hana donald trump zama dan takarar jam'iyyar suna masu faɗin cewa babu tabbas game da shi kuma zai sha kaye idan jam'iyyar democrat ta tsayar da hillary clinton jiya talata shugabannin kungiyar kasashen turai suka ce sun cimma wata yarjejeniya da kasar turkiya domin mai da dubban 'yan gudun hijira zuwa kasar kuma suka ce sun yi amana da cewa za a cimma cikakkiyar yarjejeniya wajen taron kolin da za a yi a makon gobe idan Allah ya kai mu. da madalla masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye da suka hada da himma ba ta ga rago na Ladan Ibrahim a yawa. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman jimai ali da ta na gabatar da shirin da kuma malam sidi da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau jim cook alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri